sunana honorable barista ibrahim bello Riga cikin dan majalisar wakilin maza mazaɓar igabi ainihin mutane su rigimar da ake a jihohinsu sai ka zama ya kasance akwai matsala inda za su samu su jefa ƙuri'a wanda a jiya majalisa muna so sai a amfani ainihin da wannan temporary voters card wato katin nasu na temporary kafa a zuwa wanda ake bada na dindindin yanzu saboda wasu sanadiyyan su bar inda suka samu suka fake wurin komawa jihohin su za su samu halaka su ko kuma abu ya faru da su so don haka muka nemi shawaran cewa a ba su dama su amfani da temporary nan da inda aka same su sai amfani su jefa kura ma wanda suke so kafin kulle majalisa wannan kudirin ya taso wanda muka samu muka kutsa da ainihin duk wani ko wasu wanda sanadiyya abin da yake faruwa a jihohi na borno na yobe na adamawa state da kuma duk aka samu tashin hankali mai tsani wani kasance mutane sun gusa da inda dama ya kamata su jefa ƙuri'a muka nuna cewa lallai ya kasance wajibi ne a bi su inda suka fake nan sai zaɓi wanda suke so wanda da babu shi sannan kuma majalisar da dattijai su ma sun kama haka kuma mai kama haka abin da ya rage yanzu shugaban kasa ya gaggauta sa don ya zama doka. Barista in ka duba za a iya cewa lokacin na ya riga ya ƙure kuma dama tsarin sai shugaban kasa ya sa hannu gashi kuma ana ta kamfen kana ga wannan abu mai yiwuwa ne ya eh to gaskiya mai yiwuwa ne saboda mu mun riga mu abin da ya kamata mu a najeriya rukunin gwamnati guda uku ne masu zatarwa akwai yan majalisa da ma'aikatan shari'a to kaga su masu zatarwa wannan wannan ake sai mun riga gama namu wajibi ne ya bar abin da yake yi ya zo ya rattafa hannu don wani ya zama doka da ya kasance wa'annan mutane da kullum suna da karuwa ya zama sun kasance sun jefa ƙuri'ansu bisa ga haƙƙinsu ne 'yancinsu ne akwai waɗansu daga cikinsu da na zanta da su ana abuja wanda suka yi gudun hijira suke cewa su sun fi son a sama musu dama su koma garuruwansu ba ma zaɓe masu suka a gaba ba eh to a daɗin najeriya wanda yana ci yana zama yana ji yana gani tashi daga inda aka haife shi ya zama wajibi tashi ba wani saboda kai shiga cikin wani hali ya bibi yanda za a inda ya je ya ji daɗi bisa ga inda ya taso so da haka dole ne su gaya maka irin damuwan za su gwamnati su daraja su su mutunta su su nuna musu ma 'yan najeriya ne a koma da su inda suke annan wasu suna na rigata a najeriya kuma haƙƙin gwamnatin najeriya ne kamar da kundin tsarin mulkin najeriya ta da da dukiyar yan najeriya da tsaro da wasu abubuwan na rayuwa wajibi gwamnati ta lura da shi